Daga cikin mutanen biyar dai har da babban akanta na jihar Niger Alhaji Shehu K. Muhammad da kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin aikin hajjin da gwamnatin jihar Niger ta kafa barista Isa Abubakar. Babban sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Sheikh Musa Ibrahim ya ci kawowa yanzu suna ci gaba da neman waɗannan mutane. Kamar yadda ya shaida mun ta waya a hirar da nai da shi da sanyin safiyar Lahadin nan. mu ɗaya daga cikin membas na amirul aji shine barista isa abubakar mu dai muna cikin bincike har yanzu amma ba mu tabbatar da al'amarinsa ba don dai ba mu gan shi ba tare da aka jira na Niger State. Cikin sauran alazai kafin mu bar mu na sai ya rage guda uku da mu muke nema ba mu gan su ba. Eh, guda hudu ne jiya amma fortunately kafin mu taso daga mu dayan ya dawo ya zo ya same mu A halin da ake ciki dai jama'a da dama a nan jihar Naija na cikin halin damuwa da rashin sanin tabbas a kan 'yan uwansu da ke can ƙasar ta Saudiya a sakamakon rashin samun cikakken bayani. Alhaji Isa Adamu tsohon sakataren hukumar alhazan jihar Niger ne ya ce sun fara samun labarin da ba a tabbatar da shi ba game da wasu alhazan jihar Niger. Akwai jihar Niger da ba a gani ba yanzu wasu ma na halin ake ciki na'am kamar su waye kuke jin cewa an ga gawakin Babu shakka dai jinkirin samun cikakken bayanin tamkar wata annoba ce ta afkawa jama'a a nan gida Najeriya, musamman ga waɗanda 'yan uwansu na jini ke can ƙasar ta Saudi Arabia. Sheikh Aliyu Adarawa shine shugaban malaman Izala a nan jihar Niger. Domin mutane suna buƙatar samun bayani, don haka muna jira matukan saurare kuma muna buƙatar mu samu bayani Allah kuma ya taimake su akan wannan aiki su isar da sako. Shi jinkirin rashin bayanin nan wani illa yake haifarwa. illar da yake haifarwa gaskiya wata musiba ce ta biyu domin mutane suna cikin juyayi suna tunani duk wanda dan uwansa yake can in bai samu bayani ba hankalinsa baya kwance saboda haka ko ibadarsa da sauran mu'amalar su ta da kullun tana cikin wani hali kafin ya samu bayani tuni dai wasu kasashen duniya a ciki har da wasu jihohin najeriya suka samu cikakken bayanai game da makomar alhazan nasu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya